أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da ya mu ambata insha Allah darasinmu na yau zai bayani dangane da abin da ya shahi giba da kuma hakikaninsa me ma'anan giba me hakikanin giba sannan menene irin hadarin da yake tattare da shi me mustawan shi a cikin jerin miyagun ɗabi'u da kuma miyagun cututtuka na zuciya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata malaman akhlaq kamar yadda yake al'adansu duk lokacin da za su yi bayani dangane da wata sifa sawa'an ta kasance wannan sifa ɗin ta kwarai ce ko kuma sifa ce mummuna na harko sukan bayanin menene hakikanin wannan sifa ɗin me ma'ananta in ya sosai su shiga bayani dangane da abin da ya shahi maganganu da shari'ar musulunci ya yi akan wannan sifa ɗin Ina alkhairi ne ko kuma wanda yake ba na alkhairi ba saboda haka malaman akhlaq suna ta'arifin giba suna cewa وهي أن يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه giba ita ce kasance mutum ka ambace wani da wani abu wanda yake kin ya zamanto wani ya san da wannan abin idan labari ya zo masa akan cewa ka bayyana wannan al'amarin da yake ki a ji, ko kuma yake ki a gani wannan shi ne giba wata ya zamanto ka yi magana kan wani ka bayyana wasu abubuwa wanda suka kasance sirri ne nashi wanda bai son mutane su shi ko kuma bai son mutane su san da shi in ka je ka bayyana labari ya zo masa kan cewa ka yi haka ransa zai ɓaci saboda ka yi giban shi سواء كان ذلك بنقص في بدنه أو في أخلاقه أو في أقواله سواء wannan abin da zaka je ka bayyana ma mutane wannan abin da za ka je ka gaya shi wurin mutane sawa'an ya kasance wannan wani nakasi ne wanda yake tattare da shi a cikin jikinsu ko kuma wani nakasi ne wanda yake tattare da shi a cikin ɗabi'unsa ko kuma wani nakasi ne wanda yake tattare da shi a cikin maganganun shi Aufi في أفعاله المتعلقة بدينه أو دنياه كما wani naƙasi ne wanda yake da irtibata yake da alaƙa da abin da ya shahi ayyukan shi wanda suka keɓance suka rataye al'amarin suke da alaƙa da al'amarin duniyarsa ko kuma al'amarin lahiransa wannan idan mutum ya ya yi giba kenan in ya kasance mutum ya aiwatar da haka to ya yi giba wannan kuma shi ne ma'anin giba watan kenan ka je ka ambata a wurin mutane ko ka gaya a wurin mutane wani al'amari na ɗan ka mumini wanda in yi jiran shi zai ɓaci wanda galiban hadafin yin wannan aikin shi ne ya kasance mutum ka ɓata mutumin dama nakasin shi ne za ka faɗi ba alkhairin shi ba sai zamanto ka ɓata shi a wurin mutane inda suna ganin ƙiman shi yanzu za su dawo ba su ganin kima shi inda suna ganin darajan shi yanzu za su dawo ba su ganin darajan shi saboda ka riga ka ji ka bata shi a wurin mutane wannan shine giba bal wa in kana bi naqsin fi sawbihi aw darihi aw dabatihi wasu malamai sun wuce haka sun ce kai ko da ko ya kasance naqsin ne da zaka je kai bayani a kansa ka bata shi a wurin mutane ko da ko wannan naqsin ya kasance fi thawbihi a cikin tuhon shi rigan shi ne ko wandon shi ko rawanin shi ko hullar shi ko agogon shi duk wani abin da yake sa ya ado da shi yake da wannan naqsi din ka je ka bayyana ko kuma gidan shi gidan shi ne yake tattare da wani naqsi ka je ka bayyana ko kuma abin hawan shi sawan ya kasance wannan abin hawa dabba ne ko kuma abin hawa na zamani in yana da wani nakasi ka ji ka bayyana domin ka kashafa wannan nakasin zuwa ga mutane kuma domin ya zamanto ka ɓata mutumin ta wannan hanya ɗin to shi kenan wannan abin ya zama giba kenan duk wannan ababen da muka lissafa suna kasancewa sun shiga ƙarƙashin ta'arifi da kuma mafhomi na giba wata idan ka je ka ambace ɗaya daga cikin waɗannan na waƙis ɗin wanda suka shahe jikin mutum ko maganin mutum ko ɗabi'an shi ko kayan shi ko gidan shi ko abin hawan shi ka je ka bayyana shi a wurin mutane kana nufin ka ɓata shi wanda in ya ji wannan nakasin da ka je ka bayyana ran shi zai ɓaci to shi kenan wannan abin da kai sunan shi giba والدليل على هذا التعميم بعد إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه idza sami'ahu fa huwa mughtab me dalili akan cewa duk wanda ya aiwatar da waɗannan ababen da muka lissafa ya aikata abin da ake kira giba me dalili akan wannan magana me dalili akan cewa duk ababen da muka ambata suna shiga cikin mafhumi da kuma ta'arifi na giba na harko dai al'umma malaman musulunci sun yi ijma'i fuqaha na musulunci masana shari'a addinin musulunci sun haɗa kai a kan cewa wannan duk suna shiga a cikin mafhumi na nagiba hakanan kuma akwai kenan bayan ijma'i kenan maruya an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abinda aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi kenan inda yake cewa ake tambayan wani daga cikin sahabbansa hal tadri mal ghiba ka san me ma'anan giba sai ke cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su ne suka sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa zikruka akhaka bima yakra giba shine zamanto kaje ka ambace ɗan uwanka momini da abin da yake ƙi a wurin mutane bayan bayana kana nufin ka ɓata shi ka sauke darajan shi ka zub da ruwan huskan shi a wurin mutane wannan shi ne giba ko da ko duk abin da za ka ambata da shi a irtibati da dukkan abin da yake da alaka da shi wanda muka ambata aikin shi maganan shi jikin shi gidan shi abin hawan shi kayan da yake sawa duk abin da ya kama da wannan inda ya kaji ka ambata wurin wani wanda yana kin ya zamanto wani ya san wannan abin ko ya ji wannan abin ka je ka ambata bayan bayanan to shike ya zama giba qila lahu ara'aita in kana fi akhi ma aqul sai wanda suke sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa ya manzon Allah kana ganin cewa idan abin da na faɗi dangane da wannan ɗan uwana mumini wa haka an haka al'amarin yake kuma yana tattare da shi duk wannan ma yana shiga cikin giba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu idan ya kasance abin da kake gayawa akan shi tabbas wannan abin yana tattare da shi kuma haka al'amarin yake to ka giban shi wannan ma giba ne wani lokaci wasu suna fakewa da cewa ni zan haɗi abu kaza ko da kuma gaban mutumin ne zan faɗi ko kuma ai wannan abin tabbas yana tattare da shi saboda haka zan gaya wa giba wani to giba ne ma dama mutumin baya nan kuma in ya ji wannan abin ransa zai ɓaci kawai giba ne saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya kasance abin da ka gaya dangane da ɗan uwanka mumini tabbas haka al'amarin yake yana tattare da wannan abin yana tattare da wannan naqsin da ka gaya to ka yi giban shi wa in lam yakun fihi faqad bahattahu in kuma abin da ka je ka gaya dangane da shi bai tare da wannan sifa din to me kai kenan ka yi ne, ka tuhume shi to ka gaya abin da yake ba ya tattare da shi wannan ya hita da'iran giba ya shiga cikin da'iran buhtan watan ka mutum da abin da yake ba ya tattare da shi wanda yake shi ma shi kan kanshi yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah subhanahu wata'ala yake ukuba a kansu wannan hadisin ya zo cikin biharul anwar mujalladi na 75 shahi na 222 a babin giba ƙarƙashin hadisi na harko hakanan in za mu bincike hadisai na masumai alaihi musalam wanda suka zo a cikin littafai na hadisai daban-daban za mu ga irin wannan bayanai wanda suka yi dangane da bayyana mafomi da kuma ta'arifi na sifa ta giba tun cin naman mutane a bayan basu nan akwai wani hadisi wanda shi ma aka ruwaito daga aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yake bayyana mafumin abinda muke ce ma cin nama idan ka yi giba mutum sai a ce ka ci naman shi idan an ce wani ka giba ana nin ka bar cin naman mutane a bayan basu wannan kuma mafumin an samo shi daga aya na alkur'ani hakanan kuma an samo shi daga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamin mu ambaci aya na alkur'ani bai na wannan riwaya din wanda ya zo daga Aisha take cewa inni qultu li imra'atin marratan wa ana inda nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana na ce ma wata mata wadda ta zo a gidana ina nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai nake cewa inna hadhi la tawilatu wannan matar ta kasance kayan nata da ta sa suna da tsawo sosai har suna ja faƙalali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mata ilfazi ilfazi ci mata kitoha kitoha falafazat mudghata lahmin sai ku ta to wani yanki na nama ka duba gani wannan hadisin wanda yake da matukan hadari yake da matukan jijjigawa ya dace ya kasance mutum ya tunani a kan shi wannan athar kenan na miyagun ayyuka athar na miyagun sifofi athar na zunubai suna bayyana ga hili wannan ma yana nuna mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma haƙaniya na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya zo da shi kan cewa ya haramta giba saboda ga irin asarar da yake tattare da shi to wannan ya kama da ke ya kama kama da cin nama saboda haka za mu iya ganin ire-iren waɗannan hadisan suna da yawa su san gaske wanda za mu iya ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa ke cewa wasu da suka yi suka yi magana kan abokanansu kan 'yan uwansu ce yanzu ku gama cin naman yan uwanku suke mamaki ya sai za a ce yanzu muka gama cin naman yan uwanku sai ki ci musu tuwa suka tuwa sai ga yankin nama hakanan kuma gaji ne ce wannan shine don a fara giban da kuka kenan a shekina wani al'amari ne wanda yake da matukan shi shine abin da ake kira cin nama shine abin da ake kira giba kamar yadda zo cikin waɗannan riwayoyi ɗin hakanan ya zo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yake ta'arifin giba yake cewa huwa an taqula li akhika fi dinihi ma lam yaf'al giba shine zamanto ka gaya ma dan uwanka a cikin addinin shi abinda mai abinda bai aikata ba wa tabuthu alaihi amran qad satarahu Allahu alaihi lam yaqum alaihi fihi ahad hakanan kuma ka je ka yada wani aiki wanda ya aikata wanda ba wani wanda ya san da wannan aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya saturta shi Allah ya ruwa masa asiri kai kaɗai ka zo ka san wannan aikin ka je ka yada mutane suka sani wannan kenan giba ne hakanan kuma yake cewa a cikin wani hadisi al-Giɓa algibatu an taqula fi akhika ma satarahu Allah giba shine zamanto ka je ka haɗi ma ɗan uwanka akan ɗan uwanka abinda Allah subhanahu wata'ala ya sautauta shi akan shi Allah ya ruha masa asiri ba wanda ya san da wannan al'amarin ka je ka bayyana shawarar mutane giba ne wa amma al'amru zahir fihi masalul hidda wal ajala fala yace amma al'amari wanda yake bayyana gare shi wanda kowa ya san shi da shi kowa ya kalle shi ya san yana da wannan kowa ya san shi da wannan al'amarin kan mutum ne wanda yake da saurin hushi ko mutum ne wanda yake gaugawa wannan don ka gaya kowa ya san da wannan sifa ɗin wannan ba ya shiga cikin da'irar giba saboda haka yana da kyau ya kasance mun san wannan sifa mun san hakikaninta mun san haɗarinta domin ya kasance mun nisance ta mun tsiratar da addininmu da kuma imaninmu wannan ke da fatan Allah subhanahu wataala an amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at